Wasika ta farko ta Bitrus Bitrus ta fari Sura ɗaya Daga Bitrus, manzon Yesu almasihu, zuwa ga mutanen Allah waɗanda ya zaɓa, waɗanda suke zaman bakonci, a warwase kuma a kaskashen Fantus, da Galatiya, da Kafadokiya, da Asiya, da kuma Bitiniya. wato, ku da Allah Uba ne ya zaɓe ku bisa ga yadda ya riga ya sani, ya kuma keɓe ku ta wurin tsarkakewa ta Ruhu mai tsarki, nufinsa ne ku yi wa Yesu almasihu biyayya, ku kuma sami amfanin yayyafawar jininsa, bari Allah ya kara muku alheri da salama a yalwace, albarka ta tabbata ga Allah, Uban Ubangijinmu Yesu almasihu. shi ne ya ji tausayinmu bisa ga jinkansa, ya sake haifar mu ta wurin tashin Yesu almasihu daga matattu, wannan ya sa muna da rayayyar sa zuciya ga samun gadon nan marar lalacewa, marar ɓacewa, marar karewa kuma, wanda ya ajiye a sama domin ku. Ku waɗanda Allah cikin ikonsa yana kiyaye ku ta wurin ban gaskiya. nufinsa ne ku kai ga ceton nan da ya shirya zai bayyana a ƙarshen zamani. A kan wannan dai, ku yi farin ciki sosai, ko da yake yanzu cikin ɗan lokaci kaɗan kuna da bakin ciki, saboda gwaje-gwaje iri-iri da kuke ciki. Dalilin wannan shi ne, domin a tabbatar da ban gaskiyarku, kamar yadda akan gwada darajar zinariya da wuta, abin da yake karewa haka ma ana gwada ban gaskiyarku wanda ta fi zinariya daraja, domin ban gaskiyarku ta jawo muku yabo da ɗaukaka da girma a ranar da Yesu almasihu zai bayyana, ko da yake ba ku taɓa ganin Yesu almasihu ba, amma duk da haka kuna kaunarsa, ko da yake ba ku gan shi a yanzu ba, duk da haka kuna da ban gaskiya gare shi. kuna kuma da farin ciki wanda ya fi gaban misali, mai kuma cike da ɗaukaka, gama kuna samun ceton rayukanku wanda shi ne manufar ban gaskiyarku. Annabawa da suka yi anabci game da alherin da zai zama naku, sun yi bincike mai zurfi, sun kuma nema su gane manufar wannan ceto, sun nema su san kowane lokaci ne abin nan zai faru. da yadda za a yi shi sa'an da Ruhun almasihu wanda yake magana a zuciyarsu yana nuna musu yadda almasihu zai sha wahala da kuma ɗaukakar da ta bi baya lokacin da suke anabci Allah kuma ya bayyana musu cewa ba saboda kansu ne yake ba su maganar ba amma saboda ku ne yanzu kuwa Ruhu mai tsarki wanda Allah ya aiko daga sama ya sa an bayyana muku dukan waɗannan abubuwa a ciki labari mai daɗi na almasihu, wanda aka yi shelarsa a wurinku, ai, waɗannan abubuwa har mala'iku ma suna marmari su gane, domin haka sai ku shirya tunaninku domin aiki, ku natsu, ku sa zuciyarku sosai a kan alherin da za a baku a ranar da Yesu almasihu zai bayyana. yanzu da kuke ’ya'ya masu biyayya, kada ku yarda abubuwan da kuke marmarinsu a da su ɗauke muku hankali, a lokacin, ai, kuna zaman duhu ne, amma da yake Allah wanda ya kira ku mai tsarki ne, sai ku keɓe kanku da tsarki a cikin dukan ayyukanku, a rubuce ke cewa, Sai ku zama da tsarki, gama ni mai tsarki ne. A lokacin addu'a, kukan kira Allah Uba, gama shi mai shari'a ne, wanda baya nuna bambanci sa'an da yake yi wa kowa shari'a gwargwadon ayyukansa. To, sai ku yi tafiyarku da tsoro har ranar da za ku gama zamanku na bakwanci a nan duniya, gama kun sani cewa an fanshe ku ne daga al'adun banza waɗanda kakanninku suka bar muku gado. ba a kuwa fanshe ku da abubuwa masu lalacewa kamar azurfa da zinariya ba, amma da jinin nan mai daraja na almasihu, wanda ya zama kamar ɗan rago na hadayar marar taɓo, marar ciwo. Shi ne Allah ya zaɓa tun kafin a halarci duniya, kuma saboda ku ne aka bayyana shi a zamanin ƙarshe, ta wurinsa ne kuka gaskanta da Allah. wanda ya tā da shi daga matattu, ya kuma ɗaukaka shi, domin ban gaskiyarku da sa zuciyarku su kasance ga Allah, yanzu da yake kun tsaftace ranku ta wurin yin biyayya ga gaskiya, har kuna kaunar ’yan uwanku da kauna ta ainihi, sai ku ci gaba da kaunar juna da zuciya ɗaya. Gama an sake haifuwarku, ba ta iri mai rubewa aka samu ba. sai dai ta irin marar rubewa, da yake an haife ku ta wurin karmar Allah wanda take mai rai, mai dawama, game da wannan a rubuce ke cewa, Duk ɗan adam kamar ciyawa yake, duk darajarsa kamar fulawar ciyawa take, ciyawa takan bushe, fulawar kuma takan faɗi, amma kalmar Ubangiji za ta kasance har abada. Wannan kalma. ita ce labari mai daɗin da aka yi muku wa'azinsa.